inda misali idan mutum ya yi imani duk abin da ya aikata zai ji aljanna wuce ya gaskata don haka na ayyuka ba sa cikin imani na'am a to ai wannan ainihin ba su ba da alaƙa da wannan kuwa ne daga da ke ai ai duk ake biya ko da yake ana bukatan alaka ba su da alaka da su wannan na jahamawa ne idan misalin kawai abin da za ka gane shi imani bayan ne misalin ko su kawai abin da suke la'akari da shi ka gaskata eh, to tun da ka gaskata ka da wajen aljanna tun da ka yi da akwai Allah ya kusan eh, mutanen muna da yau eh, ne musulmi ne tun da na yi da akwai Allah na yadda akwai Allah na yadda Allah ɗaya ne in ka lura wannan fir'auna ma na da shi da aka matsa shi a ƙarshe fa yaquluna suna cewa al-imanu huwa al-ma'rifatu fil qalbi sani a zuci shine imani fa ta'tarifu bi qalbika bi wujudi rabbi shine ka gamsu a zuciyarka da samuwar ubangiji ka yadda a zuciyarka akwai Allah walau fa'alta ma fa'alta da ka aikata duk abin da ka aikata fa'anta mu'min zan yi kokari ka gane karatu ka gane kishiyar da wani zai ɗauki wannan da'awa ke zai biyar su wannan zai samu jama'a dama mutane da ba sa san aikin nan yadda sallah ke ba su wahala da yadda a zauna ai karatu ke ba su wahala to me ya samu takarka kaga kawai da yadda Allah ya tafi ya ba na aljanna ne shi kuma na ga ija nan ina dawowa na sunsuni wari sa kaɗan wajen kibar shafiya manya-manyan mutane suna da wannan ai kaga sallah ba ta dame su ba sai zuwa harkar ai karatu bai dame su ba sosai in kuna bukatar kuɗi ba me matsalan ku kuɗi sai ba matsala ba ne ba ku imana addini da shi ai kawai ba wani damuwa kuwa ma ɗan aljanna ne janna da imani ni ɗan aljanna ne to irja'i ne ba wani abu ba ai kaga kusan mutum ina ma zai ci wata ke amma ina gashi wancan kamar yana tare da ba sai ce malam na ce to Allah ya saka mai gidan nan naka sai ce ai malam ko kai masa duwaye ko kai masa duwaye ba duniya ma duk tana masa duwaye sai iko ala ya ya duniya ta masa ce ba ana wa ala ibadillahi salihin ba duk inda maluki ce wa ala ibadillahi salihin yana ciki ya galle ka wannan kai bisa eh ai ba sai muku amfani ba sanin kullum abin da zai muku amfani shi kamata abin da zai ba ba abin da zai kawo bikina ba ba abin da zai kawo ka da ganin bakin mutum ba ba amfani mutum kullum abin da za ka faɗi to ka faɗi abin da ba zai jawo mushkila ba ga bai ma suna yin haka ba in su mutum ya yabo sai su koya su ce an ce kaza an ce kaza an yi kaza tare da kai ma kafin wanda ya faɗi na'am Eh. Hmm, ba su yi kama ba sun da aiki yan ƙura'ani sun fi kama da yan waye yan waye biya masu kowa kashi ne ba mai yi asillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama wallahi ko wanda ya ce duk wani magana wanda duk ki shiga wuta ba kuta magana ina ba ku kun dawo ina ko alaka ba ba ma shi ne to an ta mu'mina wa mas nan dai ko abu guda da ba ne kawai in kai imani kai da ka gaskata Allah kana ko ba ka Allah ko ba ka kaza ba ka da Allah tunda ai kana san Allah ka san Allah hmm. ɗaya eh, amma ai mushkilar ba girma wancan wani abu ne daban girman kai amma kai wannan mutum ya faɗe sa ne haka kawai da ganin su sun fi ƙarfin irin wancan suna da malamai ofishi yayin da farfesa wani zo suka tsauna kana ina yayin da ya zauna da daktawa ne kana ina to shi ne mai fi duk abunan da ake haya gaga ne daga wannan ayyana da ni ya faɗa masa wannan shi zai rike ko gama a yaga zan ku tun da ba ku kai matsayin malamin ba abun yana da bukatan fa dogon nazari ba ka ma kawa kowa shi ba ka ma ka kowa shi dan musamman ne wa'annan yana kullowa ne ta tushen da idan ya kullo ta na ta gyaran Allah kaso duk abin da aka sai muka ya kullo da ba su ilimi maganin sa ni da rasu wa mas'alatul a'mali mas'alan ayyuka hadhihi amruha sahal a wurin sa aiki ba komai ne ba shine za ga ma kuna azabtar da kanku to wannan ba sai biyan bai da ce wannan ba wannan azabtar da kai ne yawwa ya kusa na ije daga da su amma akwai yaran da suka fadi akwai nau'in da jari kaɗan aski karatun nan da aka yaka akwai nau'in sai ku duka abu ba kan gari ba hankali a fara abu tun safe zuwa tara sannan a sau a sake tsaunawa a wannan ya yi kama da hauka wannan walar da kai ai ba fa fai zai gaya maka din ba amma yana iya yi gaya maka dan ku ta sani wannan akwai wani musu ba nan ga bakar in kana da shi ta da ai fata kanka lokaci haka ka ɗauka to ne kai naka ya fi sauki ma malam kamu mu son addinin ne ba kuma mu ma ba mu yi zama mu tun da menene addinin aika kaman karatun tabi ba yadda aika ka gyara imanin ba ka gara niyya ba ka san niyya to ba da ma ka fa addini ba ka san addini wannan maganan mutane kaga za ka ga gaskiyar bawan Allah na koyi karatu ya sani ba ai karatu ba duk mai ɗauka ya yi karatu na yana ɗauka na ya ke ɗauka ya yi karatu amma karatun da ake nema ba yi shi hatta walau lam taf'al shay'an min at-ta'at har ko da baka komai na da'a ba aljanna da wala tarakta shay'an min al-munkarat baka bar wani abu na munkarai ni kawai abun da nake ta tunani a nan tsoro na wala ran da aka samu wani dan banza je karanto irin wannan ake kan ya ya zauna ya kama mutane a gaba zai daidai mutane ko ya samu wata kafa ta watsa labarai ai ma masu sauraron idan sama akwai inda ake gaya gyara shi tun da ya tashi ba zai kawo ta kai tsaye ba don kada ya shara bi gaba ɗaya sai dai dinga yin sa kaɗan kaɗan addini mai sauƙi ne fa anta mu'minu kai mu'mini ne hadha huwa qaulul murji'atil bulati wa huwa al-jahmiyah shirkan jahamiyya ne alladina yaquluna innal imana huwa al-ma'rifatu bil qalbi imani shine sanin da zuci in kafan Allah a zuci kai musulmi ne kuma aljanna zaka wa yadihi qawl al-ashaira mai bin sa dab shi amma ya dan bambanta maganan ashaira wa shi abin da suke cewa a الإنسان imana الإيمان هو التصديق بالقلب gaskatawa zuciya kaga gaskatawa mai zuciya na ce annal imana huwal ma'arifatu ana wannan katu ba kada mutum ya tafi shi abinda ake karanta yana ta yana tunanin wani abu bai ma gane wanda ake so nan me suka ce wal ma'arifatu bil qalbi su kuma a sha'ira at-tasdiqu bil qalbi akwai bambanci gaskatawa kaga wannan ya dan haura ma'arifa ma'arifa ta san cikakken abun kawai shi ke wannan ko ka gaskata amma su ma duba daidai ne ba wayalihi wanda yake bin sa kuma qaulul karramiyya so kuma annal imana huwa qaulun bil lisani faqat fadi da da harshe kaga akwai ma'arifa akwai tasbiku hayi sun yi intikali sun kai furtawa da harshe to ai ba da maka samu tasdiku sai kana da ma'arifa ai eh shi aka ce maka ba da maka samu tasdiku sai kana da ma'arifa to ba dama ka yi maganan harshe a sai kana da ko kana da mari bai sa yi sai maka sun wa wa'anda suna da ya tau da su ne bayan sai walau lam ya asare bil kalbi inda bai amsa da zuci ba ko da bai wani ko da bai amsa zuciyar ba ta itirafi ba ta yadda ba inda ya faɗi da harshe shi kenan wa yalihi masu bin su na uku kenan ku qaulul murji'atul fuqaha na hudu kai maganan murji'an fuqa malaman fiqh ba fiqh malikiya ba fuqaha wa huwa su kuma abinda suke cewa annal imana huwa al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil kudurewa ah, furtawa da harshe a lissafto su kaga duk murji'awa wajen kashe hudu kenan na daya ma'rifa na biyu tasdiqu na uku bil lisani suwaye wa'annan karramiya na hudu eh wannan ko bil lisani haka wannan suwaye fuqaha ul marja'a to kaga a hijja an ce dole ka saba ta ka tafi wani wuri don kana tafiya wani wuri tunanin ka zo maka baka wa wa'annan ba abun ya zo maka sai rikice maka yanzu ka tsaya akan wa'annan din dinan ka rike su kuma ana maganan kaza za ka iya gano mece kaza da ah, ta murji'a ce ka yi a ta fuka hawa wannan a sha irin shi kenan wannan karaman shi ka ɗauko wannan gashi gashi inda ka ɗauko wa amal a'mal wa inna sunni bidi'o'in da yi wa gaba aka wanda wa amal a'malu amma ayyuka fa laysa dakhilatan fi musamman imani ayyuka duk ba su shiga wajen sunan imani ba kada irin su sallah da sallah abin da ya su ba su shigo ba bal hiya min lawazimihi laziman ga ne kawai lazimi tun da mutum na da wancan to ya ɗan yi wasu ayyuka wa ha'ula'i kuma a kaffo firar ilmurjiya wa'innan na ƙarshen na su ne mafi ɗan dama daman murji'awa walakin na kaulahun kaulun ba duk maganan ba ta ce wa amma ahlus sunna fa yaquluna amma ahlus sunna suna cewa kaga ko da abin da zaka yi nan zaka yi wallahi nan zaka rike shine namu ba na nan wannan shi ne na mu to mu fa'alu suna ne a ƙeda mu ga a da mu wanda muke son mu mutu da ita shi za mu riƙe shi za mu yi fata Allah ya karɓi mu muna kai na ahlu sunna su huwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil arkani yazidu bit wa yanqutu bil ma'siyah wannan shine imani wurin ahlus sunna dan kaga Allah ne Allah ya kan mai risala yana cewa la yakunu qawlun illa bil amal ولا يكمل قول ونية إلا بالأمل ولا يكمل قول وأمل ونية إلا بموافقة السنة kage كما tauhidin كذلك na sunna ne littafin risala na sunna ne saboda haka na yanzu ibani eh, wurin alu suna shi ne faɗa da harshe kudurewar zuciya yin aiki daga babuwa kuma alu suna sun da yana karuwa imani da da'a ya kan ragu da babu. wa kaulu ma ma'khudun min al-kitabi was Da wannan za zaka wa layi shine ainihin abin da ɗinka fal jami'atu su jabawa ya rauna annahu idan fa'ala shaksu ma fa'ala idan mutum ya aikata abin da ya aikata minal mukaffirati ainihin eh, eh, minal mukaffirati masu kafirtawa wa Jami jami'a ba’ati ya bar dukkan da'a ya aikata dukkan kafirci ya bar dukkan da'a fa inda hombi bikafir kafiri ne ba saboda ne ya kaskata ya yana da ma'arifa fa laysa da bi kafiri ma dama ya atarifu bi qalbihi billah duk abin da ya kasa na kafirtarwa duk abin da ya bari na ayyukan da bai zama kafiri kaga ai shine kusan ya shiga cikin bukatan jahilai shari'in shi shedan ya kai shi a ta wasu kafiri ina la ilaha illallah hmm? ina za a ka ce masa kafiri na yi fuɗi ragu nan gudu duk da a bakin awamu ne kaɗan suke jira su samu mai kira su yi zana ke ce muku in aka samu mai kira ya tara wa'in nan ya ba su irin wa'in can makaman su gyara nan da za ya kolona la ya zurro ma al'imani zambun la ya zurro zambun zunubi bai cutar da kai munti akwai imani su wa'ina har ce tafiya ta yi muni sukan ce fa imanu jibril metalo imani musulmi na yi imanin jibrilu daidai ike da imanin masu fasikancin mutane sun da ma'arifatul nabil qalbi wa hadha qawlu jami'i firqil murji'a al arba'ati amma murji'awa gaba ɗaya wannan shine magana su da wannan guda hudu din wannan shine ra'ayin su وظهر الآن من يناصرون قول الملكية yanzu an samu firka daga shi mana a can kolin tun da ba ke magana kusai ne kaga a dan a saudiya a tsakanin manya-manyan malamai an samu wa'inda suka fito suna mara murja'a baya hmm? fauzanu kai yana mara ya fauzanu fauzanu an samu masu taimakon agaza waɗannan murji'awan sau da kanan kaga wannan magana tana da nauyi tun da mene in ka ji an za ka da professors ne doctors ne isa mutum ya tafi makaranta bai da ake da akwai yanzu zai zai taimaka daga saudiya na koya a saudiya aka faɗa min wannan magana ko saudiya ma kafirai ne Allah in an ce masa Saudiya ake bi ko ana bin abin da Qur'ani da hadisi ko sa da abin da manzon Allah ya bayani da abin da sahabbai suka yi bayani Saudiya me ba Saudiya Allah ya ji wani malami da yau lokacin da yake faɗin magana gaskiya magana ne ba ta min daɗi ba amma dai na yi shi ne da sai akwai yan shi'a to ko sau da akwai yan shi'a tun da abin ta kai har wurin jahilai mana abu da suka yi zanga-zanga kuma an san su ga shi ne na je aikin haji ko da baki ne ni na je a na rauta wani na zane yana kuka sosai da hawaye yana ihu ya aliyu ya aliyu ina kuka da hawaye yadda tsaye na kalla hawaye sosai ike yana kuka yana ihu yana kiran aliyu to kaga jahilin cikin zan to ko a makka ko a saudiya na gani sau daga nan ka ake muku kamar matsalan mu daga cikin babban ba in muka kama dan abu ba in muka yi maka cikin bane za ba ce ka kaza da ke wani yake nan kana dauka ka tu da ba ƴaƴan ka kake magana da su ko ƴaƴan ka yau kace musu ka za ba ce ka za da kyau sai ka dawo ka ga me suke aikatawa in ku ba haka ba kai abasa ko yi yudafi'una an suna kare murji'ancin malam to ɗaga nan irja'ancin ne yanzu ba su ma sun ɗan haura irja'ancin ka suna suna da istigifari to istigifari ai akwai sharar ba an ce sun babu taubatun nasu sun yi taubatun nasu wato zai je ta a san sassa kowa ake ce wannan ƙarshen da ya ɗauke wani a doron hadisi ce da ta saboda wata aya hawa malas hawa nak benang